بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومنها موالاة الله لهم ولا يذل من والاه الله قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ومنها أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم ومنها العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ومنها مئية الله لأهل الإيمان وأن الله مع المؤمنين ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته وإعطاؤهم نورا يمشون به ومغفرة ذنوبهم ومنها الود الذي يجعله سبحانه لهم وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وإباده الصالحين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ومنها أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومنها أنهم المنأم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة سبع عشرة مرة ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه ولكن لا يخرج من دائرة أموم المسلمين فإن استمر على الذنوب وأصر عليها كيف عليه أن يرينا على قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية ومن ها هنا اشتد خوف السلف كما قال بعضهم أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر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 ga watan safar miladiya ta dubu daya da hijiriya ta dubu daya da dari hudu talatin da shida wanda kuma yake daidai da sha shida ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da sha hudu a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma ka ce aljawabul kafi liman sa'al an dawa shafi na al-imam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala kuma wannan shine darasin mu na 57 sannan jerin gwanan darussan mu wannan shine 233 kafin mu shiga karatun littafi ga kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu wani yana tambaya game da wal'alla ma yi masa yana ƙarami ɗin yana jariri ya fi masa sauƙi sama da lokacin da zai yi wayo a lokacin zai fi wahala kuma za a fi shan wahala da shi sai wannan shi kuma yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na yi mafarkin na ga wani annabi daga cikin annabawan Allah shin shaidan yana iya kamanceceniya da su ko wani idan ya gansu to ya gansu ya abuna ya gansu kamar yadda ah, in ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shi da gaske abinda ba aiki sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata ya faɗa kamar yadda yake cikin sahihai ne cewa man ra'ani fil fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la bi wanda ya ganni a bacci da gaske ni ya gani saboda shedan baya iya shiga kamannina. wani hadisi ya tabbatar da ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama a mafarki amma da sharaɗin mutum ya gan shi da sifofinsa sifofinsa kamar yadda suka so a cikin littattafan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da littattafan shama'il shama'il muhammadiyya da suka ba da sifar annabi sallallahu alaihi wa sallama daki daki dalla dalla idan ya yi mafarki ya ga wani amma cikin lissafin sifofin da ya ga wanda ya gani a cikin mafarki aka samu wata sifa ta saba da sifar annabi sallallahu alaihi wa sallama to bai tabbata ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a mafarki ba kuma abinda hadisin yake cewa fa inda shaytan la yatamassalu bi shaytan baya kama da ni wannan yana nuna cewa shaytan yana iya yin wata kama yayi da awanshi annabi ne sallallahu alaihi wa sallama yana iya fitowa a wata kama ba ta annabi ba amma ba zai iya fitowa a kamanni na annabi sallallahu alaihi wasallam ko a mafarki ne amma in ya so yaudar mutum zai iya zo a wata kama ya zo maka wani balarabe eh, da gashinsa laile ya ce maka shine manzo Allah amma a cikin sifofinsa ba a wato sifofinsa ba su yi kama da sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko ka ga wani wani dan da kurkushin balarabe ka ga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani ba ko ka ga wani zulelan balarabe kaga shi ma ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi rabatun ne min at-tuli ka kaga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani ba ko ka ga wani dukkan shi cike da furfura annabi sallallahu alaihi wasallam kansa bai cike da furfura ba furfura annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta wuce a lissafa ta ba saboda haka wannan duk sifofi ne da suka tabbata da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka ga wani a cikin mafarki da wata sifa da ta saba wa sifar annabi sallallahu alaihi wasallam to nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani ba to sauran annabawa yadda za ka yi mafarkin abokinka da ƙaninka da ɗan'uwanka da mahaifinka wanda yake da rai koyar su ko kakanninka haka za ka yi mafarki da annabawa sai dai za a iya tabbata cewa ka ga annabin tunda baka san sifar annabin ba ya za ka iya sanin cewa shi wannan annabin ka gani galibi annabawan da suka gabace mu ba a samu sifar su dalla dalla daki daki kamar yadda aka samu sifar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ba a samu sifar su daki daki kamar yadda aka samu ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka tabbacin cewa annabin ka gani wannan wani abu ne wanda yana da wahala yana da wahala sai dai kawai idan ka ji wasu maganganu ne masu daɗi ya zama maka bushara dai kawai amma baka da tabbaci da yaƙini cewa wannan annabin ka gani wanda yake cewa mai littafin bulugul maram hafiz al-hafiz al-asqalani ko gaskiya ne Ɗan shi'a ne to ban taba jin ma wanda ya tafi wannan maganar ba ni ba ma taba ji ba ba abin da ya hada shi da shi'a ta kusa ko ta nesa babu inda suka hadu da da shi'anci hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani malami ne na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shafi'i shafi'i ne asalin kakanninsa daga asqalan asqalan cikin kasar falastin kuma yanzu garin yana cikin isra'il yana cikin garuruwan da isra'ila ta mamaye a yakin su da da falastina ko da larabawa 1948 asalin kakanninsa daga can suke amma shi haifaffen alkahira ne kuma anan ya girma anan ya yi abin ɗinsa da'awarsa da karantarwarsa shi ne mai littafin fathul bari sharhin sayil bukari Da za a yi ɗan shi a yi maka sharhin sayil bukari in banda saboda ban san dai wanne jahili ne ga maka wannan magana ba a cikin a cikin waɗannan mutane wanne ne fi cancanta ya zama liman ko ya yi limanci mai ƙur'ani kawai sannan da wanda ya tattalo da alƙur'ani da sauran littattafai na hadisai da na fikihu to wani aikuwa ma zai ba da wani ina ga wannan tambayar taka ba tambaya ba ce da ansar ta za ta ɓoyi da gare ka mutum ne ya haddace ƙur'ani kawai wani kuma ya haddace ƙur'ani ya karanta hadisi ya karanta littafin biyu to ya za ka yi ka ce waye fi cancanta da cewa kai ma waye fi cancanta wanda ya haddace ƙur'ani amma wanda bai haddace ƙur'ani ba amma yana da fiƙo waye fi cancanta to sai watakila a yi a tsaya ana tattaunawa amma ka ce wannan yana da ƙur'ani wannan ma yana da ƙur'ani sannan bayan ƙur'ani yana da hadisi yana da fiƙo. kuma sannan ka ce waye fi cancanta ya limanci ina ga abin wanda ya ce assalamu alaikum sabon masallacin juma'a aka gina bana amma a wajen mimbari sai aka yi shi fiye da matakala uku wanda ta jawo wasu suka ce a rushe a mai da shi uku to mala an rushe ko ba an rushe ba to maganar matakala uku babu shakka ya tabbata cikin sayar bukari a mimbarin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda aka yi masa wata takala uku ne amma shin wanda yana nuna cewa yin matattakala sama da uku haramun ne wanda ya matattakala sama da uku dole ya rushe ya sake ko ya yi wa Allah laifi ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laifi ko ya zama dan bid'a to Allah hakika ya dan karance karance na ban taba ganin wanda ya ce yin mimbari ya fi matattakala uku bid'a bane sai babban malamin mu Nasiru Nasiruddin Albani rahimahullah ne ya kira wannan bid'a umawiyya a lokacin Bani Umayya su suka fara yin matattakala ta mimbari ta yi tsawo ya kira abin bid'a kuma wa la'alla uzurinsa ne ya kira abin bid'a ne abin da ya rika bayani na cewa dan saboda su a can akan yi mambari dogo ga wani gida wani mumbarin maka kamar wata bukka bukka saboda ka tsawonsa yakan wato saho har ya shiga sahun farko ya datsa sahun farko sai ga sahun farko ya zo mimbari ya datse shi nan sun zama daban nan daban dama daban hagu daban to saboda abin da yake faruwa na datsa na datsa sahu da ake samu mimbari yana yana yana yi a kasashen su shi ya ja shi har yayi wannan magana dan ya kamata sahu in ya taho ya cika kada a kawo wani abin da zai raba sahu in ba larura ba in ba larura ba kamata ya sahun ya zama ya cika to duba da cewa irin wannan abin yayi yawa shi yasa watakila har yayi wannan magana mai zafi amma magana tana da zafi annabi sallallahu alaihi wasallam an masa bimbari. ya sa a wata mata ta ce ko ta sa yaron ta yana kafin ta yi masa minbari yace ai aka sai aka kawo masa. ba shi ya ba da sifar mumbarin ba ba shi ya ce a yi shi kafa uku ba kai ya wuce kafa uku haka aka yi aka kawo masa yawo abinta wannan kawai baya nuna cewa yin sa kafa uku ya zama haramu. da yau cewa aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai uku kakka wuce uku to kaga anan shi ya ba da sifar da yake ganin ita ce in an wuce haka ya zama laifi an kawo masa mai kafa uku ya hau kan mai kafa uku me yake nuna da mai kafa hudu kawo ba zai hau ba babu wani abin da yake nuna haka sannan wani al'amari ba shi da alaka da ingancin sallah ko rashin ingancinta ba za ka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam masallacinsa kofarsa a gabas ko a yamma take shikenan kowa masallatansu dole ya zama kofarsa a gabas ko a yamma ba saboda haka masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka abin ya faru ittifakan wani ya zo ya yi masallaci masa kofa sai a gaba a yamma ko a kudu ko arewa ba za a zo a ce ya saba wa masallaci a nan sallallahu don shi kofar sa ba a nan take ba ko wani ya zo ce ka yi masallaci ka yi kofofi guda kaza annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin sa kofa kaza ce kai ka kara saboda kayi bid'a duk wannan bukata ce take kawowa shi kansa masallacin ma shi sallallahu alaihi wasallam bayan wani dan lokaci sai a kara faɗaɗa shi da ba iyakarsa da inda take za ga duk yanzu bai wuce ‘yan sahu uku hudu ba a wadda gaba aka yi ta faɗaɗa shi har kusan yanzu ya cinye garin madinan na dama gaba ɗaya yanzu masallaci a nan salama kusan madinan ce ta da gaba ɗaya cikin garin madina ya cinye ana ta faɗaɗa shi ana ta faɗaɗa shi lokacin na umar aka yi ta faɗaɗa shi na usman yazo shi mai ya faɗaɗa shi bukata ta cike sa haka mimbari hawa uku kafa uku wata kafa uku yar gajeruwa ce wasu kuma tana yin tsawo to wace ce sunna mai tsawon ce ko gajeriyar so a dai yi kokari kada a yi yadda abin zai zama ko ya katse sahu kamar yadda yadda shi bin albani ya rika fada saboda abin da ya gani a cikin kasashensu na laraba mimbari akan yi shi da tsawo har ya katsa sahu wani mimbarin kuma ka rasa ma hikimar yinsa don wani in ka gani kamar wani ɗan ɗaki har da makulli an masa dal kwalli an masa to watakila waɗannan abubuwan su suka sa shi ya yi hakan wannan kuma yana cewa yana cutar da makocinsa amma ya yi nadama A kan haka kuma ya tuba da fatan Allah ta'ala ya karɓi tubansa sannan ya ce faɗa masa lafazin lafazin cewa ya koya cutar da shi shi zai jawo masa wata fitina ta daban to shin istighfarin da yayi zai wadatar matukar dai abinda kai na cutar da shi ba wani abu ne da ka taba na dukiyarsa ka taba wani abu na dukiyarsa ya kamata ka mayar masa da haƙƙinsa wannan shine zai kubutar da zimmarka idan mutuncinsa ka bata wato sunansa ka bata a gurin wasu to yi kokari ka ka gyara wannan kuskuren da kai a wajensu ka nuna musu cewa ba yadda ka fahimce shi a da haka yake ba ba sharaɗi ba ne sai ka je ka same shi ka ce na taɓa yi da kai akwai wanda suke ta in ka yi giba da mutum sai ka je ka nemi haƙuri ka ba shi haƙuri ya ce haƙura wannan ba sharaɗi ba ne wannan kusan ba. wataƙila ma ya kara ƙara ta wutar fitina wanda ko musulunci ba haka yake so ba so yake a samu zaman lafiya tsakanin musulmi da uwansa wani in ka je ka faɗa masa abin da ka ce to a lokacin ne ma zai ji ka zage shi don haka ba sharaɗi ba ne sai ya je ya taɓo shi amma da wani abu ya ɗauka nashi to wannan sharaɗi ne ya mayar masa da kayansa in ma baya da rai ya mayar zuwa ga magadansa in bata shi a guri cikin wasu jama'a to ya kokari yadda zai gyara shi kuma idan ya tuba ya istighfari Allah ta'ala zai yafi mishi insha Allah ina ga waɗannan da su ne yan tambayoyin da zamu ansa sai mu je ga karatun mu malam yana mana bayani akan hukuba ta 28 wadda laifuffuka da zunubai na ɗan adam suke jawo masa ko su jawo al'umma da ya za su haramta masa samun moriyar imani don duk sanda mutum ya zama mai laifi ya rika yin laifi baya tuba yana komawa ga Allah to wanda yana tasiri bisa ga imaninsa kamar yadda muka sani a aqidar ahlus sunna wal jamaa al-iman yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah yi wa Allah da'a yana ƙara bawa imani saban Allah da zunubi kuma yana rage imani to mutumin da zai yi ta laifuffuka yana ta laifuffuka imanin sa ne yake sassabewa yana ta rage shi wanda zai hana masa samun garabasa da irin shi da Allah ta'ala ya yi wa masu imani alkawari da shi daga ciki ne yake zana mana waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya ce zai masu imani suna samu shi saboda laifuffukansa da saɓansa da ya yawa zai rasa waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya ce zai ba masu imani wa min ha amruhu mala'ikatahu bi tasbitihim iz yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu wato daga cikin irin abin da muminai suke samu daga Allah saboda imaninsu wanda shi ko mai yawan saban Allah zai rasa zai rasa tasbitul mala'ika amruhu mala'ikatahu bi tasbitihim umarnin da Allah ta'ala yake yi wa mala'iku da su tabbatar da muminai su ba su jajircewa da karfin zuciya da karfin hali iz yuhi rabbuka ila al mala'ikati kamar da Allah ta'ala ce ka tuna lokacin da ubangijinka yake yin wahayi zuwa ga mala'iku anni ma'akum cewa ni ina tare da ku fasabbitul ladina amanu ku tabbatar da waɗannan da suka yi imani wato ku tabbatar da zukatansu kada ku sa musu tsoro da fargaba da razana a cikin zuciyarsu ku kawar da wannan razana su zama masu ƙarfin hali masu taurin zuciya idan mutum ya kasance mai imani ne ubangiji ta'ala zai iya samu masa tasbiti a cikin lamarinsa ko da wani abu ne ya faru gare shi za ka gan shi a nitse ba za ka gan shi ya firgice ya wato gigice ya shiga wani yanayi ba mutumin da ba shi da wato mutumin da ya rasa imani ko ya salwantar da imaninsa ta hanyar saban Allah to zai rasa wannan tasbiti na mala'iku tattare da shi kaga wannan ba karamar asara bace wa minha anna lahum ad-darajat 'inda rabbihim wal maghfirata war rizq al-karim kuma yana daga cikin abinda da Allah yake wa mu'minai suna da wasu darajoji wasu wasu mukamai ɗaya bayan ɗaya ɗaya saman ɗaya inda rabbihim a wajen ubangijinsu kamar yadda Allah ta'ala ce ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune mu'minai da gaske sune mu'minai na gaske lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wajen ubangijinsu wa magfiratun suna da wata gafara ta musamman wa rizqun karim da da arziki na karamci to mu'minai su Allah ta'ala ya musu wannan alkawari mutumin da ya salwantar da imaninsa saboda yawan saban Allah to yayi wa kansa asarar wannan alkawari da Allah ta'ala ya wa mu'minai wa min minha al'izzatu daga cikin abinda mu'mini zai mu'minai suke samu izza walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin Allah ce al'izza wato izza isa da girma da ɗaukaka na Allah ne da manzansa da muminai saboda haka ubangiji ta'ala shi yake ba da izza inda indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a duka izza a gurin Allah take don haka shi yake ba da ita ga wanda ya so wa yake ba wa muminai mutumin da yake aikata abin da zai raba shi da imaninsa to zai rasa wannan izza din saboda haka sai ya zama na gashi yana ganin kamar shi ya isa amma mutane suna suna masa kallon kaskanci wa min ha ba'iyatullahi li ahli al-iman yana daga cikin abinda mu'minai suke samu shine Allah ta'ala yana kasancewa tare da su yana kasancewa tare da su wa anna Allah ma'al mu'minin lalle Allah yana tare da mu'minai ma'al mu'minin yana tare da mu'minai ma'iya ana ita ce ma'iyatun nasri wat ta'yid Allah ta'ala yana tare da su da nasararsa yana tare da su da ba su ƙarfin gwiwa da goyon baya wanda ita ce ma'iya ba ma'iya ce amma ba da Allah ta'ala yake tare da dukkan wata halittarsa da iliminsa bangi tana tare da dukkan wata halittarsa da iliminsa da ƙudurarsa da iradarsa babu abin da ya fi ƙarfin ubangiji babu abin da yake koyuwa ga Allah wannan ma'iya ce amma ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum wannan ma'iyya ce ta kowa da kowa kowa da kowa da wanda yake mumini da wanda yake ba mumini ba ita ce malaman salaf suke son sanata da ma'iyyatul ilm da ma'iyyatul sam'i wal basar Allah yana jin su yana ganin su yana tare da abubuwan da duk suke yi da haka duk wata halitta Allah ta'ala ya san da ita yana jin abin da take yi yana ganin abin da take yi kuma yana da iko a kanta wannan ma'iyya ce amma akwai ma'iyya khassa ita ce ma'iyar Allah tare da abin da ga muminai yana tare da abin da wa'an Allah lama'al muhtini Allah ta'ala yana tare da waɗanda suke masu ihsani inna Allah ma'al ladina taqaw wanda zina hum muhsinun Allah ta'ala yana tare da masu taqawa yana tare da waɗanda suke masu ihsani saboda haka ubangiji ta'ala yana da wannan ma'iya tare da su ita ce ma'iyatun nasri wa ma'iyatu Allah ta'ala zai taimaka musu ya kuma karfafe su ya goyi bayansu. mutumin da yake da imani shi yake samun wannan wanda ya rasa imani saboda laifuffukansa da yawan saban Allah zai asara wannan wa minha ar-rif'atu fi dunya wal akhirah daga cikin abin da Allah yake wa mu'minai daukaka darajar su a duniya da lahira yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah ce yana daukaka wanda suka yi imani daga cikin ku wato zai ɗaukaka wanda suka yi imani daga cikinku wallazi na utul ilma da waɗanda aka ba su ilimi darajatin da darajoji da matsayi daban-daban kama wannan darajatin da Allah ta'ala zai ɗaukaka waɗanda suka yi imani da waɗanda Allah ya ba wa ilimi tana kasancewa ga muminai ne kaɗai waɗanda suka rasa imaninsu ko ainihin imaninsu ya yi sako-sako ya lallace saboda yawan saɓon Allah ba za su shiga cikin wannan ba. ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته وإعطاؤهم نورا يمشون به ومغفرة ذنوبهم yana daga cikin abinda da Allah yake wa mu'minai yana ba su kiflain min rahmatihi ma'auni biyu ko awo biyu na rahamarsa wa ya ba su wani haske wanda za su yi ya ba su hasken da za su yi tafiya a nan duniya da wanda za su yi tafiya a cikin sa gobe kiyama wa maghfiratu dhunubihim kuma ya gafarta musu zunubansu kamar yadda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaghfir lakum uh, wa yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani da Allah ku ji tsoron Allah ku yi imani da manzansa yu'tikum kiflayn min rahmatihi zai ba ku awo biyu na rahamarsa zai ba ku awo biyu na rahamarsa wato ubangiji ta'ala zai ba ku rahamarsa a duniya kuma zai ba ku rahamarsa a lahira wa ja'al lakum nuran da bihi kuma zai sanya muku haske wanda za ku rika tafiya a cikinsa wannan haske ya shafi haskaka rayuwarsu ta duniya ya zamana suna rayuwa wato a kansu a waye sun san abin da ya dace su yi sun san abin da bai dace su yi ba suna yin abin da ya dace suna barin abin da bai dace ba sun san hanyar da za su bi ta bille ta kai su ga tsira sun san kuma hanyar da in an bi ta ba a samun tsira wato ubangiji ta ala ya ba su wayewa da dacewa da sanin inda ya kamata su sa kafa su a nan duniya sannan a lahira ma Allah ta'ala ya ba su ya ba su haske da za su yi tafiya a cikinsa sannan ubangiji ta'ala ya gafarta musu zunubansu to wanda ya imani shi yake samun wannan wanda ya rasa imani to ya yi wa kansa asarar waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya ambata wa minha alwad allazi yaj'aluhu subhanahu lahu yana daga cikin abinda Allah ta'ala yake ba wa mu'minai wato soyayya wanda yake sanya soyayya nan tsakanin tsakanin su sanya musu soyayyar wa huwa annahu yuhibbuhum wa yuhibbuhum ila mala'ikatihi wa anbiya'ihi wa ibadihi Salihina. Shi da Allah ta'ala zai so su sannan ya sanya su abin soyuwa ga mala'ikunsa da annabawansa da sauran bayansa na kwarai innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda Allah ta'ala ce waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda da sannu ubangiji ta'ala zai sa musu alwud shine soyayya za su zamo masoyan Allah ta'ala waɗanda Allah yake so wanda kuma wanda ita ce babbar garama sa ita shine babban natijar da bawa yake so ya samu Allah ya so shi duk irin fafutukar da yake shine ya samu ya zama cikin waɗanda Allah yake so shi yasa Allah ta'ala da ya ce abin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya sanya cikin sakamakon bin annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah zai so ka wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum saboda haka bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babban sakamakonsa shine Allah ta'ala zai soka saboda haka idan Allah ta'ala ya soka to shikenan kowa ba ya kika wanda duk ba zai cutar da kai ba kuma komai zai zo maka da sauki in dai har kana cikin masoyan Allah idza niltu minkal wudda fal kullu hayyinun wa kullu allazi fawqa turabi turabu saboda haka wanda Allah ta'ala ya ce yana son shi to wanda ya gama samun rabo duniya da lahira Allah muminai yake so masu aiki na kwarai mutumin da ya kasance yana aikata ayyukan da har zai kwaɓe rigar za su kwaɓe masa rigar imani to kaga wanda ya haramta wa kansa ya samu soyayya ta Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ba zai sanya soyayyarsa ba a cikin mala'ikunsa ko a cikin annabawa da bayan Allah da kwarai wa minha amanuhum min al yau yawma yashtaddu al-khawf yana daga cikin abin da wato Allah ta'ala yake wa muminai shi ne ya ba su aminci daga tsoro ranar da tsoro zai tsananta ranar da kowa zai shiga firgici da tsoro su Allah ta'ala ya sanya nutsuwa a cikin zuciyarsu da aminci Allah ce faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun wanda duk yayi imani ya kyautata aikin sa fala khawfun alaihim babu wani tsoro tare da su wala hum da kuma za su yi bakin ciki ba kaga Allah ta'ala ya sanya wannan sakamako na ɗauke tsoro da kawar da bakin ciki ga wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai faman amana wa aslaha kaga wanda ya zama na baya daga cikin su to kaga ba zai samu wannan sakamako ba ومنها أن أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم saba سبع عشرة مرة sannan yana daga cikin abin da Allah yake musu yake wa muminai cewa su ne waɗanda Allah ya musu ni'iba. wanda Allah ta'ala ya umarce mu mu roƙe shi ya shiryar da mu zuwa ga tafarkin a kullum sau goma sha biyar sau goma sha biyar Allah ta'ala ya umarce mu mu roƙonsa ya shiryar da mu zuwa ga tafarkin waɗanda ya musu ni'iba. su ne muminai annabawa da da salihai ah, wannan a cikin sallolin farilla cikin sallolin farilla da muke yi guda biyar dole kowace raka abu karanta fatiha fatiha nan ta kunshi ihdinas siratal mustaqim in ka hada raka'o'in da ake da su a yini da dare da yini za su baka wato adadin waɗannan adadi goma abin nan raka'o'i goma sha bakwai kowace raka'a za ka karanta fatiha kowace raka'a za ka karanta fatiha a cikin kowane karatun fatiha kana cewa ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ka shiryar da mu tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ba tafarkin waɗanda aka yi musu da su ba ba kuma batattu ba to mutumin da yake yawan aikata laifuffuka to yana fitar da kansa cikin wannan tawagar waɗannan da Allah ya wa ni'ima wa minha anna alqur'ana inma huwa hudan lahum wa shifa daga cikin abin da Allah yake musu ne ya sanya Alƙur'ani ya zama shiriya gare su su kadai da kuma wato shifa da da waraka da warkar da su ga abin da yake damun su a zukatansu yana warkar musu cututtukan zukata irin su hasada ga bakullata wato tunanin keta da sauran abubuwa da suke damun da zuciya su kama ta da cuta to yana wanke musu wannan kamar yadda Allah ta'ala ya ce qul huwa lil amanu hudan wa shifa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد Allah ce kul huwa ka ce shi alkur'ani hudan lillazi na ga waɗanda suka yi imani hudan wa shifa ne kuma waraka ne yana shiryar da tunda yana koyar da su irin yadda ya kamata su rayu a nan duniya tsakaninsu da ubangiji tsakaninsu da 'yan uwansu bayi tsakaninsu da kawunansu sannan kuma yana shiryar da su abinda za su yi zuwa ga samun rahamar Allah da yardarsa wa shifa kuma yana warkar da su daga cututtukan zukata wannan muminai yake yi wa haka amma waɗanda suke ba muminai ba wallazina la yu'minuna fi adanihim waqrun wato yakan kasance ko yakan zama waqrun ko kuma a cikin abin din su a cikin su akwai wani nauyi wanda yake toshe musu kunnan saboda haka duk abinda alkur'ani yake fada ba sa ji duk gargadin da yake cin alkur'ani ba ya shiga kunnensu duk bushara da take cin alkur'ani ba ta shiga kunnensu saboda kunnensu a tushe yake wa huwa alaihim ama kuma ya zama makanta gare su ya zama ba sa ganin abin da yake cikinsa na shirya ba sa ganin abin da yake kira zuwa gare shi na hujjoji da dalilai waɗanda suke tabbatar da uluhiyar ubangiji ta'ala da cancantar bauta masa shi kaɗai ba ulaika yunadawna min makanin ba'id waɗannan su ake kiransu daga wani wani waje wanda yake mai nisa to waɗannan su abubuwan da ibn qayyim yace kadan daga cikin abin al-khisal wasu abubuwa waɗanda Allah ta'ala yake kyautar su ga muminai yace in an za a kirga su sun fi ɗari to amma ga kaɗan daga ciki wanda duk mutumin da ya yawaita laifuffuka yakan fitar da kansa daga cikin waɗanda suke samun waɗannan tagomashi kaga ba karamar asara ba shiga cikin irin wannan yanayi ba karamar ukuba bace gabawa wal maqsud yace abin da ya nufi anan annal imani sababun jalibun li kulli shi da imani wani sababi ne da yake janyo wa bawa dukkan wani alkhairi wa kullu khairin fi dunya wal akhirati fa sababuhu al iman duk wani alkhairi na duniya da lahira sababin samun sa dalilin samun sa shine imani wa kullu sharruhu adamul iman dukkan wani sharri da zai samu bawa duniya da lahira sababinsa abinda ke jawo shi shine rashin imani fa kaifa yahulu ala al-abd an yartakiba shay'an yukhrijuhu min da'irati al-iman wa yahulu bainahu wa bainahu to yaya zai zan abu ne mai sauki ga bawa ya rika yin ayyukan da za su fitar da shi daga da'irar imani su shiga tsakaninsa da tsakanin imani me yasa bawa zai yi haka matukar dai dukkan wani alkhairi da zai samu a duniya zai same shi ne ta hanyar imani da Allah ta'ala da ayyukan imani matukar dukkan wani sharri da wata balahira da hukumar take samun sa a duniya ta same shi ne a dalilin rashin imani to me zai sa shi ya rika yin abin da zai rasa wannan imani mu duba mu ga irin yanayi da duniya take ciki duniyar musulmi kakaf take ciki irin balahira da bala'i da musifu daban-daban da suke ta auka mata ba kuma don koyo saboda rashin wannan imanin ne Allah ta'ala baya alkawari ya saba alkawarinsa Allah ta'ala ban taɓa yin alkawari ba kuma ya zama alkawarin nasa mai cika ba inna Allah la yukhlifu al-mi'at shi yi alkawari cewa muminai suke sama suke da ɗaukaka amma da sharaɗin imani wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kada ku yi rauni kada ku ji damuwa ko ne a sama ku ne masu galaba amma ya sanya sharaɗi in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani in kun kasance masu imani ashe shekaru in aka rasa wannan ɗaukakar mu'minai suka gansu a ƙasa ana tattaka su ko musulmi suka gansu a ƙasa ana tattaka su ana wulaƙanta su to su binciki zukatansu su binciki alaƙarsu su da Allah ta'ala shin alaƙarsu su da Allah ta'ala tana da kyau ko ko a'a sun yi sake sun lalata alaƙarsu su da ubangiji sun bar sababin nasar, asbabun nasar sun sake su to haka abinda za su yi su dawo wa kansu su dawo da kansu wannan ɗaukaka ɗin shine su koma hanyar da ubangiji ta'ala ya ɗora su a kai Allah ta'ala yana cewa wa kazalika haƙƙan alaina nunjil mumini haka yake haƙƙi a mu mu tseratar da mu'minai inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatin duniya. wa yawma yaqumul ashhad Allah ta'ala ce lalle mu mu ne muke ba da nasara ga manzanninmu muke ba da nasara ga muminai a wannan rayuwar ta duniya fil hayati duniya mu muke ba da nasara ga manzanni muke ba da nasara ga muminai a wannan rayuwar ta duniya da kuma ranar lahira kaga wani alkawari ne ubangiji ta'ala yayi shi duk sanda aka ga an rasa wannan abin da ake samu ko ake ciki to babu shakka dan adam shi ya jawo kansa kamar da Allah ce qul huwa min indi anfusikum kace ku kuka jawo kanku ba ba Allah ne haka kawai ba gaira ba dalili haka kawai ya samu ku ba أولما asabatkum musibatu قد asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi أنفسكم inda wani ayar za ta ƙara tsorata ka idan kasancewa ta sauka ne a siyaƙin maganar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayinsu da martabarsu da ɗaukakarsu da darajarsu da tsayuwarsu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da hijirar da suka yiwo daga makka suka biyo annabi sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da suka saki umarninsa guda ɗaya sai al'amuran suka suka taɓarɓare suka ɓalɓalce umarni ne ƙwaya ɗaya annabi ya ce a yi kaza sai aka saba ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين mu duba abu ɗaya ne suka yi annabi ya ce a tsaya nan suka rika jayayya a tsakaninsu wasu ce a tsaya wasu ka ce ka a tsaya an gama aiki amma Allah ta'ala ya saukar musu da wannan jarraba kuma ya gaya musu cewa su suka jawo kansu to idan har Allah ta'ala ya mu'amalanci sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam da tsarkin su da daukakar su da darajar su da kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar su ta yaya al'umma za ta yi tsammanin a cikin irin wannan rayuwa tsazantacciya da muke yi haka kawai mu samu nasarar ubangiji a kullum cikin saban Allah ake da saba masa kuma kuma a kowane lokaci kuma so ake a samu nasara asbabun nasar din kuma kullum ƙara nisa ake da su kara nisa ake da su to matukar ba an matso kusa da su ba an dawo an kyautata alaka da Allah ta'ala an gyara halaye to al'amura kuma ba za su gyaru ba dan adam tsammaninsa yana da dabara bai san cewa dukkan dabararsa ba idan ba Allah ta'ala da ya sa hannu cikin lamarinsa ba zai kai labari me yasa muke cewa la haula wala quwwata sai mu ce illa billah duk dabaran duk karfin mu idan ba da taimakon Allah ba to ba abinda dabarar mu da karfin mu za su yi mana taimakon Allah ko baya samuwa hakan mu ma mu taimake shi mu taimaki addinin sa mu taimaki masu taimakon addinin sa to sai mu ga mafita ta inda ba ma tsammani man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wai ta Allah zai sa masa mafita da kuma azabta shi ta inda baya tsammani Shin malai yake cewa fa kaifa yahunu ala al-abd an yartakiba shay'an yukhrijuhu min da'irati al-iman wa yahulu bainahu wa bainahu tayaya bawa abin zai masa sauki ya rika ganin abu ne mai sauki ya aikata abin da zai fitar da shi daga da'irar imani ya aikata abin da zai zama shamaki tsakaninsa da tsakanin imani walakin la koda kuwa bai fitar da shi daga da'irar musulmi ba فإن استمر على الذنوب وأثر عليها خيف عليه أن يرين على على قلبه ما لا يتي إذن يتدب يزرتي يتوجي أكن أيكة ذنوبي وأثر عليها يتوجي أكن ونن ذنوبي خيف عليه أن يرين على على قلبه أنا جنس أوروما ونن ذنوبي يكنتا akan zuciyarsa ya rufe masa zuciya fa yukhrijuhu an al bil kulliya ya ma fitar da shi daga musulunci gaba ɗaya. tun yana ga abin kankani ne kuma yana girma saboda zunubi kamar yadda adam sallar alaihi wasallam ya gaya mana kuma mun sha karantawa a wannan majalisi kuma an sha karantarwa a wasu majalisai cewa duk sanda bawa yi zunubi to wannan zunubin wani bakin ɗigo yake kasance a kan zuciyarsa bakin ɗigo. nukita fihi nuktatu sauda idan ya tuba ya nemi gafarar Allah da yafiyarsa Allah ya karbi tubansa ya fi masa sai a share wannan bakin idan bai tuba ba ya ƙara wani shi ma sai ya zo dab da wannan bakin farko shi ma sai ya ɗamfara haka zuciyar tana ta baki tana ta baki Hatta حتى يسير أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا nabi ce har zuciyar ta zama bakakirin ta yi bakakirin ta zama kamar kifaffen kofi kofin da aka kifa shi duk tekun duniya in za ka tsoma shi ka ɗago shi ba zai ebo maka komai ba zaka babu alkhairin da zai shiga ciki saboda zuciyar ta kife duk wani abin da za a faɗa ba zai ratsa ta ba ma'ana zunubin ya yi zunubi ya yi kanta ya kanta har zuciyar ta kife karatu ba zai maganinta ba la ya arifu ma'arufan wala yunkiru munkaran ka kawo masa alheri ba zai gane ba ka shekara kana masa bayanin wani alheri ba zai fahimce shi ba sannan wala yunkiru munkara babu wani munkari wani abin ki da zai gani shi ya kyamace shi ya ki shi ba zai kyankyamin sa ba saboda zuciyar ta riga ta dafe ta mutu ta mutu murus babu sauran rai cikinta to kaga a irin wannan a hankali daga nan sai ma bar musulunci ma gaba daya shi da ya ce wa min huna da kawfus salafi a nan ne tsoron magabata yake tsananta kama kala ba an tumta kafunan suno wa ana kafin kufu kufr kamar yadda wajen su yake cewa ko zunubi kuke tsoro amma ni kafirci nake tsoro wato ba zunubin ne abin tsoro ba inda zunubin zai kai ka inda a ce zai tsaya a zunubin to wataƙila da sauƙi-sauƙi to amma ba nan kan zunubin za a tsaya ba a hankali a hankali zai kai kafirci shi to shi wannan fi ba su tsoro ba wai zunubin ne fi ba shi tsoro ba kafircin da za a yi saboda haka shi yasa za mu ga bayan Allah da kwarai a duk yadda suka kai ga ga ibada tsoro suke ji suna jin tsoro mu na farko farko waɗanda ba mu yi zurfi ba a cikin sha'anin ibada muna jin tsoron mu fada cikin zunubi su kuma da suka yi ciki suka nutsu cikin sha'anin ibada suka san Allah su kuma tsoron su fada cikin kafirci sun fahimci zunubi ba al'amarinsa ba wai tsayawa yake kan zunubi ba gaba-gaba yake yi idan ubangiji ta'ala bai wa dan adam tadaruki ba sai ya fada cikin kafirci bai sani sahal ibnu abdullahi tusturi kamar yadda ibnu qayyim ya kawo cikin tariqatul hijratain yana cewa al-muridu yakhafu an yubtala bil ma'asi wal arifu khafu an yubtala bil kufr wanda yake albajiri shi abin da yake tsoro a jarrabe shi da saban Allah ya ce amma masanin Allah shi abin da yake tsoro a jarrabe shi da kafirci a jarrabe shi da kafirci saboda haka zunubai suna da matukar tasiri akan zukata wanda wannan tasirin shi yake naso har ya shiga rayuwa ta al'umma duka rayuwa ta al'umma duka kuma wanda ana ganin asar ɗinsu a duniya kakab ba wai a ƙasar mu kaɗai ba ƙasarmu wani ɓangare ne na duniya da kowa ya buɗe idansa ya kasa sa kullum ana jin irin balahira da bala ai iri-iri da suke auka wa ƙasashen musulmi a yayin da za ka ga waɗanda Allah ta'ala ya ba su madafan iko a hannun su, inda tunaninsu yake tafiya wajen shawo wannan shan wato yana shawo kan matsalolin ba nan ne shi kuma Allah ta'ala yake umarnin su ba tunanin su wani ku daban yake ƙara bazama a rika ganin abu kaza ne za ka ga cewa duk bala'in da yake faruwa a duniya sai ka ji an ce talauci a samar wa mutane aiki in aka samar da aiki yi shi kenan za a zauna lafiya kaga wannan shi da ake kira a tafsirul maddi ka rika fassara da'awa da suke faruwa da wani abu na duniya wanda su kansu waɗanda suka fara kawo waɗanda irin wannan tafsirul maddi lil ahdath ko lil tarih wanda su ne yan gurguzu su kansu daga ba sun zo sun fahimci cewa ba haka bane a rika ganin ai in ka ga mutane ba sa maka biyayya to ka basu a talauci ne in kana ba su abinci ba su maka biyayya ba kamar karanka ne da zaka kama ka daure in kana ba shi abinci sai bi ka amma ba ka ba shi abinci sai yi wa kanka wata rana to kaga wannan tafsiri ne na wanda ba san Allah ba waɗanda ba su karanta wahayin da Allah ta'ala yi wa annabawa ba ko ma sun karanta ba su ɗauke shi wani abu ba a yayin da suke ganin cewa wasu wani lokaci waɗanda suke zama musu matsala ɗin sai su ga ba a cikin talauci suke ba a cikin wadata suke su bar wadatarsu su bar abin da ɗinsu su zo su zama musu matsala ashe ba talauci ba ne yake haifar da matsala shi in ka ce talauci matsala ne to wani tafsiri ne na ba duniya sai ka nemi kuma tafsiri na addini kuma shi yasa koyarwa alkur'ani za ga tana yulabisul mashair wal uqul zukata yake kwankwasawa da hankali dan adam ba ba ba ba halittarsa ba irin ta dabba ce. Allah ta'ala ya yi masa guzurin hankali ya ba shi hankali kuma ya ba shi fahimta wanda bai ba wa dabba ba sannan yana da zuciyar da take buƙatar abin da zai gamsar da ita to da zarar baka kawo abin da zai shiga hankalinsa ba da abin da zai gamsar da zuciyarsa to kana da matsala da shi ba maganar ka bashi abinci ya ci bane kamar dabba in ka bata abinci ta ciki kenan sai kwantar kwan da ita lafiya dan ada yana da hankali yana da al'aql yana da kuma alqalb yana da arruh sai ka samar da abin da zai dace da wannan zuciyar tashi da wannan tunanin nashi to sai ka samu zaman lafiya da shi in ka ɗauke shi daga kan wannan to ka rika samun matsala da yawa kenan to haka ya kamata har kullum mu rika tunanin ubangiji ta'ala zai ba mu mafita daga dukkan damuwarmu yayin da muka koma gare shi muka rike koyarwarsa muka watsar da abubuwan da muka san ba su da kyau a rayuwa addini muka yi fantasali da su waɗanda suke yi muka yi ƙoƙarin mu ganar da su mu nusar da su mu yi musu wa'azi mu faɗakar da su kuma masu iko a hannu su ba ma masu irin wannan ƙoƙari goyon baya da ƙarfafawa to sai duniya ta zauna lafiya amma iya zama daga sama har ƙasa duk cikin saɓon Allah ake dubu-dubu ba wanda yake tunanin ya yi abin da zai yardar da shi gurin Allah kuma a daidai wannan lokacin a ce ana da dabara da za a fita daga matsala ni dai iya fahimtar da yi wa addinin musulunci da karantarwar annabawa ba haka ake fita daga matsala ba haka ake fita daga matsala babban matsalar bawa alaƙarsa da Allah ta lalace shi ne babban matsalar bawa in alaƙarsa da Allah ta yi kyau shi komai nashi zai yi kyau ma in dai zai bar alaƙarsa da Allah ta alalace kuma ya ta fafutukar neman mafita ba zai samu ba ku duba ku ga banu isra'il lokacin da suka saba annabi musa alaihi da yake da su udkhulul ardal muqaddasa allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin ku shiga baitul maqdis wacce Allah ya farlanta muku ku shiga kada ku juyo da baya za ku yi asara za ku fada cikin asara suka shiga kama kame inna lan nadkhulaha inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilu ko inna fiha inna قال إنا لن ندخلها ما داموا anta wa rabbuka fa qatila innaha hunaka qa'idun suka rika kama kame suka ƙi biyayya ga wannan umarni na annabi Musa alaihissalam me Allah ya yi musu sai ya sa su cikin ɗirkaniya da ɗimuwa da fagamniya shekara arba'in halafa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardh fala ta'sa 'ala al-qawmi al-fasiqin Allah ce to ya haramta musu ƙasar shekara arba'in sai taɗin ɗirkaniya a doron ƙasa haka suka kyawo a ce cikin sahara a shekara arba'in har annabi harun ya rasu annabi musa ya rasu sai da shekara arba'in ɗin nan ta yi ba su samu kansu ba sai annabi yusha a zamaninsa ne ya shigar da su baitul maqdis saboda mai saboda ga umarni daga Allah a bakin manzansa sun kibi arba'ina sanatan yasihuna fil ardh to wannan sunnar ubangiji ce tare da bayinsa in za su yi masa biyayya ƙofofi zai ba su na shi na mu kuma ya taƙi Allah ji Allah makharajan in ba za su yi masa biyayya ba to zai basu a cikin ce cikin rikaniya da imuwa da fagamniya ta bige-bige da kame-kame a yi ta shigi da fici a hau a sauko ƙarshe kuma a rasa natija Allah ka kiyashe mu lokaci yayi zamu tsaya anan wanda muka yi dai Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh